jiya mun tsaya aya ta ashirin da bakwai a yau kuma insha Allahu za mu tashi aya ta ashirin da takwas inda Allah ta'ala yake cewa wa ashabul yamini ma ashabul yamin bismillahir rahmanir rahim wa ashabul yamini ma ashabul yamin في سدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة wafurushin marufuwa ubangiji ta ce wa ashabu yamini ma ashabul yamin jiya in ba manta ba ubangiji ta'ala ba mu labarin cewa mutane za su kashi uku ranar alkiyama akwai ashabul yamin akwai ashabul shimal akwai as sabiqun jiya ubangiji ta'ala ya ba mu labarin makoman as-sabiquna sabiqun sune masu ƙololuwa a imani ko masu ƙololuwa a wajen wato yin aiki na gari. wannan suna da sakamako ta ƙololuwa to anan ubangiji ta'ala zai ba mu labarin makoman ashabul yamin waɗanda za a ba su littafinsu da hannun dama ubangiji ta'ala ce ma ashabul yamin mamakin al'amarinsu yaya halinsu zai kasance idan an yi tashin alkiyama allah ta'ala ya ce fi sidirin makhdud wato za su kasance a cikin magarya makhdudin wanda aka cire mata kayanta <clears throat> wato aljanna babu abun da babu a cikinta gida ne na ni'ima asalin aljanna da larabci gona ake nufi albustan amma yanzu da za a zo ana fassara maka aljanna a ce Allah ya shigar da mu gona ko kuma duk inda aka faɗi aljanna a ce wayannan makomarsu gona ne ana nufin makomarsu aljanna ba za ka fahimta ba saboda mai saboda ba irin gonar da ka sani ba ne to amma kuma bil haƙiƙa gonar ce akwai abubuwa na 'ya'yan itatuwa kala-kala a ciki ba sai ka fita waje ka nemo ba kana cikin gonar ne komi za ka tsinta amma kar ka yi tamanin irin ta duniya ne to ubangiji ta ala ya ce a cikin aljanna ɗin akwai wata bishiya da ake ce mata sidir ita ce bishiyan magarya to matsalan ne bishiyan magarya a nan duniya bishiya ce mai kaya mai cutar da jama'a to shi yasa ubangiji ta ala sai ya ce makbudin wanda aka cire mata kayanta wato ita ba ta da kaya maimakon a nan in za ka hau bishiyan magarya ka ciri magarya kaya za ta soke ka to a aljanna kuma bishiyan magaryan duk inda kaya yake to dan itacen ne a jikinsa saboda haka babu maganan kaya shi yasa ubangiji ta ya ce wacce aka cirewa kayanta wato sai ya zama maimakon ta zama mai yawan kaya kamar irin magaryan duniya sai ta zama mai yawan 'ya'ya a duniya kowace magarya kayanta ya fi 'ya'yanta yawa amma magaryar lahira babu ƙayan kuma tana da 'ya'yan itacen da yawa to wannan shine zai nuna mana cewa duk abin da za a faɗa na aljanna a kwatanta shi da wani abu na duniya akwai bambanci kamar yadda abdullahi bin abbas ya ce laisa fil jannati mimma fi duniya illa asma suna ne kawai karkai tamanin kuma da aka cire kayan magaryan wai ɗanɗanon irin na magaryan duniya ne ko kaɗan ɗanɗanon ya zarta nan wani balarabin ƙauye ya zo jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sai ce ya rasulullahi Allah ya faɗi wata bishiya mai cutar da mutane a cikin aljanna kuma ya ce akwai ta sai manzo Allah ya tambaye shi wace bishiya ne sai ya ce ita ce magarya sai manzo Allah sallallahu ya ce a'a baka ji ubangiji ta'ala ya ce fi sidirin mahdudin ba magaryan da aka cire wa kayanta kaga kenan ba za ta cutar da kowa ba wannan magaryan an cire mata kayanta ba irin magaryan duniya ba ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bigiren kowace kaya da aka cire an sa ɗan itace kuma ɗan itacen zai tsira kala-kala har kala saba'in da biyu ɗan itacen wato ɗan magaryan kala-kalansa kala saba'in da biyu ne duk inda aka cire kaya haka za a tsirar da ɗan itace a jikinsa to kaga wannan ba irin wato magaryan duniya ba ne don watakila magaryan duniya za ka rena ta ma don ba kowa ne yake cin magarya ba shi yasa gashi muna da shi a nan kasar mu Najeriya amma ba ka shiga kasuwa ka gana sai da magarya ba sai dai wurare yan kaɗan kaɗan wasu suna sayarwa a kasuwa amma bai shahara da dadin da har za a ce a dinga zuwa kasuwa ana sayansa kaman abarba da goba da lemo da ayaba ba to amma na aljanna <clears throat> ba irin na duniyan ba ne ɗanɗanonsa ya sha bamban da irin na duniya kuma kowanne launinsa daban-daban bai yi kama da sauran wato launi ba kenan dai a aljanna akwai ɗan itace kowane iri da wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan allah ta'ala ya ce wa ɗalhin manzudin da kuma ɗalh wata bishiya ce sun ce bishiya ce babba daga cikin bishiyoyin larabawa larabawa ba su da bishiyan da ta fita ta girma ita ce ɗalh wasu malamai kuma suka ce a dalhun din nan bishiyan ayaba ake nufi shajaratu mauzin wato bishiyan ayaba akwai ayaba a cikin a cikin aljanna wanda sunansa ayaba amma kuma daɗinsa ya zarta daɗin ayaban duniya to wannan shi ake cewa dalh wannan bishiya Ibnu abdullahi ibn abbas ya ce dalhul jannati yushbihu dalhad duniya walakin samaruhu a min al asali ya ce bishiyan ayaba ta duniya nan ta aljanna tana kama da ta duniya amma sai dai ɗanɗanon na aljanna ya fi zuma daɗi to kaga mu kuma ayabar mu ba ta kai zuma ba ma saboda haka duk abin da za a gaya maka na aljanna wanda akwai irinsa a duniya to kar ma ka kusanta daɗinsa da irin na aljanna daɗin ya tsara nan sai dai idan Allah ya sa muna rabo muka je muna da rabo muka je muka ci zamu bambance wannan ubangiji ta Allah ya sa muna cikin masu cin waɗannan 'ya'yan itatuwa din sannan dalihin ɗin sai aka ce mambudin wato mutarakimi samari wanda 'ya'yan itatuwansa wani kan wani wani kan wani kuma bayi da ainihin wato tushe ma'ana bayi da sak ba tushe ba bayi da ainihin abun nan eh, bai da kafafuwan da suka rike shi wato daga kasansa kawai yaɗo ne kawai zai yi sai dai 'ya'yan itatuwan wani kan wani wani kan wani wani kan wani amma bai da ainihin kututturen itacen wanda zaka kama ka ce zaka hau saboda yawan 'ya'yansa haka ubangiji subhanahu wataala ya tsara shi amma ka ga mu kuma nawa bishiyar ayyaban duniya tana da wannan asalin itacen sai ka hau sama a rassan ne zaka samu ayyaban ta tsira a sama to amma na aljanna daban yake wato ba irin na duniya ba ne shi kenan zai zama 'ya'yan itacen ne zalla kawai a jikin ainihin itacen amma bayi da tsawo za ka ɓalla duk lokacin da kake so kuma shi ma ɗanɗanonsa ba irin na ainihin duniya ba ne sannan allah ta'ala ya ce wa zillin mamdud da kuma inuwa mamdudin madawwamiya <clears throat> inuwan da take miƙeƙiya wanda ba za ta ƙare ba wato bambanci kenan da inuwar duniya ita inuwar duniya ba tana da iyaka sannan kuma tana karewa a lokaci guda idan rana tana yamma inuwa tana gabas idan rana tana gabas inuwa tana yamma to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce inuwar duniya mamdudin wato mai miƙuwa ne kuma sannan madawwami ne inuwar ba za ta kare ba kuma rana ba za ta share wannan inuwar ba wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wata ayan masalul jannati allati wa'ida muttaqun tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba al-kafirin an-nar wato misalin aljanna ko siffan aljannan da aka alkawarta wa muminai <clears throat> wanda muminai za su shige ta to wannan aljannan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta na zuma da na giya da na nono da na ruwa sannan kuma abubuwan cin aljanna ɗin da'imun yana nan har abadan abada a dawwame yake duk lokacin da ka nemi ɗan itacen da ka samu sannan wa zilluha da inuwar aljannan ita ma madawwam ya ce ba lokacin da za ta gushe ko ka zo da rana ko da farko rana ko da ƙarshe yaushe kawai inuwa ne inuwan da ba ta ƙarewa sannan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fil jannati shajaratun yasiru rakibu fi dhilliha mi'atu amin la yaqta'uha mi'ata amin la yaqta'uha a cikin aljanna akwai ta bishiya wanda mai tafiya a ƙarƙashin inuwan wannan bishiyan zai yi tafiyan shekara ɗari amma ba zai ƙure inuwan ba tafiyan shekara ɗari kuma inuwar ba za ta ƙare ba a wani hadisin tafiyan shekara ɗari da ingarman doki shine aljawat wato dokin da ya iya sukuwa sosai shekara ɗari za ka yi kana tafiya baka kure wannan inuwan ba to kaga nan duniya ba mu da inuwan da za ka yi tafiyan shekara ɗari baka kure ta ba ko shekara ɗaya ma babu ko wata ɗaya ma ko kwana ɗaya ma ba mu da shi kuma ko da ƙafa kake tafiya na a ce da doki to kaga duk abun da za a gaya ma na aljanna daban yake da na duniya babu rana mai zafi wanda za ta zo tana cutar da kai aljanna wato an tanade ta ne gida ne na ni'ima baraka ce abun ya yi yawa ko ya yi kaɗan ba daidai wa daida sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma'in maskubin kuma suna cikin ruwa maskubin abun zubawa wato 'yan aljanna suna da ruwa a aljanna ruwan kuma haka ubangiji ta'ala yake gudanar da shi ba tare da an masa hanya ba haka kawai yana ta gudana yana ta wucewa kawai ya eh, dai kaɗi ba kawai ba zai jiƙa ka ba haka za a ga ruwan kawai yana ta tafiya abun sha'awa idan mutum ya yi kuɗi sai ka ga ya sa filawoyi a gidansa sai ka ga wani dam na ruwa haka dai za a dinga abun nan ado ado haka da sauransu to aljanna tana da irin wayannan abubuwan karkashin rariyoyinsu duk wayannan abubuwan da suke gudana da ruwa da ainihin giya da zuma da nono da duk wani abu na jin daɗi na ruwa ba wai zai zo ya jika maka gidanka bane ko wani abu a'a yana gudana amma kuma akwai abun da ya kare shi kai kuma kana ganin sa wato kaman an sa gilas a saman sa haka haka zaka dinga in ka bukace shi kuma sai ka ɗiba kawai ko kuma wildanun mukhalladun su ɗebo suna baka su ne yaran da aka fore wa 'yan aljanna masu yi musu hidima to a aljanna akwai irin wannan ruwan wanda dare da rana yana gudana duk inda kake so zai zo maka kuma ba zai yanke ba kuma ruwan shi ma ba irin ruwan duniya ba ne ya zarta irin na duniya domin dukkanin abun sha ko abinci na aljanna sunan ne ya yi iri ɗaya amma daɗinsa ya zarta irin na duniya to 'yan aljanna su ne ashabul yamin wato masu daraja ta biyu waɗanda za a ba su littafin su a hannun dama amma ba su kai asabiquna sabiquna ba to suna cikin irin wannan ni'ima sannan sai Allah ta'ala ya ce وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa fakihatin kathiratin sannan ashabul yamin su na 'yan aljanna da aka ba su littafin su ta hannun dama suna cikin 'ya'yan itatuwa na marmari kathiratin masu yawa wato ba sai an tsaya ana lissafawa a ce maka lemo ayaba gwaiba abun nan abarba inabi tufa rumman safarjal ga sunan kala-kala 'ya'yan itatuwa ba sai an tsaya ana faɗa ba wa hatin kathiratin da 'ya'yan itatuwa masu yawa masu yawan gaske inabi duk ba abun da babu wallahi a nan duniya akwai 'ya'yan itatuwa masu yawa amma mu ba mu san su ba saboda ba ma kasar da ake kula da noma 'ya'yan itatuwa to idan ka je biladu sham za ka ga wani ya itatuwan ba su da adadi kullum ganin sabo za ka yi kullum sai ka ga sabo wanda baka sani ba sunayen su ma ba za ka iya haddacewa ba sai dai wanda yake zaune a irin wa'annan kasashen wanda sun saba da su yau da kullum to a duniya ma akwai 'ya'yan itatuwa masu yawa ballantana aljanna kuma ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicci wa'annan 'ya'yan itatuwan shine fa siffanta su yace kathiratin masu yawa to kaga yawan su ya kai kololuwa ba sai ka tambayi yawansu ba sannan wainan 'ya'yan itatuwan la maqdu'atin wala mamnu'a ba abun yankewa ba ne 'ya'yan itatuwan duniya suna da lokaci wani za a samu da damuna ne babu shi da rani wani kuma sai da rani ko wani da bazara ake samunsa wani lokacin da ake ruwan sama wani kuma lokacin sanyi ake samunsa wani kuma kharif wato damuna ta fita sanyi bai shigo ba a lokacin ake samunsa to kaga amma 'ya'yan itacen aljanna koyaushe ka zo akwai su shine ma'anar lama ce duk abin da kai sha'awa da ka samu amma duk wadatan ka duk yadda ka kai da kuɗi ko son jin daɗi akwai 'ya'yan itatuwan da ba ka samu ba a lokacin da kake su saboda babu su ba sa yi a wannan lokacin sai wani lokacin kuma daban to ubangiji ta ya ce Ya'yan itatuwan aljanna la maqatuwatin ba abun yankewa bane wala mamnu'a kuma ba abun hanawa ba anan duniya idan mutum yayi lambu yayi gona na goba da lemo da ayaba da abarba dole sai ya sa shinge zai sa shinge ya kewaye gonan sawa'un da kara ne ko da itace ko da waya ko kuma ya gine gonar gaba daya me ma'anan wannan ma'anansa ba a yadda wani ya shiga ba sai da izini to aljanna ba haka wani wala mamnu'a ba a musu shinge ba itatuwan kawai naka ne kawai an bar maka su kuma ba kai ka shuka ba kuma sannan ɗan itacen aljanna in ka gan shi a sarari ma a kasuwa ko a bakin titi dole sai ka bada kuɗi kafin a baka to a aljanna kuma ba sai ka ba da kuɗi ba kawai ɗauka za ka yi ka dinga amfani da shi duk irin kalan kuma da kake so kuma komin yawan wanda kake so ba za a ce a ba za a baka ba sai ka biya ko sai ka saya babu wannan ba a yin haka a aljanna saboda haka zaka dinga ɗiba ne kawai dan aljanna kowa mawadaci ne ba ba mai bukatan kuɗin ka kuma ba za ka bukaci na gidan wani ba na gidanka ya ishe ka to wannan shine ma'anan wala mamnu'a kenan duk wadatan mutum a nan duniya bai isa ya shiga gonar wani ko mulkin sai ya shiga gonar wani ya ce zai tsinki yayin itatuwansa ba dole sai ya baka izini in an kasa a kasuwa kuma sai ka ba da kuɗi kafin ka ɗauka to amma aljanna kuma babu shinge sannan kuma ba sai ka saya ba an baka su ne ka ni'imtu da su dama don kai aka yi su to ubangiji ta'ala ya ce la maqtu'atin wala mamnu'a ba abun yankewa ba kuma ba abun hanawa ba sannan wa furushin marfu'a yan aljanna suna cikin shimfiɗa marfu'atin abun ɗaukakawa kan gadaje shimfiɗa na alhariri shimfiɗa na wato abubuwa na kayan laushi na jin daɗi kuma an ɗora su akan gadaje na zinari kamar yadda muka yi bayani jiya kenan jiya an yi bayanin cewa 'yan aljanna suna kan gadaje na zinari amma ba a faɗi cewa akwai katifa da burgo a kansu ba to ga cewa an gaya mana akwai furush wato su ne katifa da burgo wanda za a ɗora a kan wa'innan gadajen masu laushi irin laushin da kuma ya zarta irin na duniya ko an ce maka na alhariri to laushin ya wuce irin alharirin duniya ila kai alharirin duniya ma baka sani ba wani tufafi ne mai laushi sosai ya fi auduga laushi ya fi tufafin auduga laushi to na aljanna haka ne shimfiɗansu kuma wannan shimfiɗan an ɗora su akan gadaje shine ma'anan wa furushin marfu'a haka wasu malamai suka fassara furush kuma wani kan wani wani kan wani shimfiɗan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wa furshin marfu'a ana nufin matan aljanna wato bayan wa'annan ni'imomi na abubuwan ci ka ci wannan ɗan itacen ka ci wannan ka ci wannan naman naman tsuntsu naman kaza kowane iri abu ka ci inda kuma za a ce aljannan babu mata to da jin daɗin kuma bai kai yadda ake bukata ba ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so a ce kuma babu mace a aljanna to da an shiga kunci ko a nan duniya in baka da mata kana cikin kunci ballantana a aljanna to akwai bukatan a yi bayanin cewa lalle fa akwai mata a aljanna shi yasa aka ce wa furushin marfu'a kuma suna tare da shimfiɗu abun ɗaukakawa su ne mata mata shimfiɗa ce kamar yadda namiji ana ce masa firash manzo Allah sassama ya ce alwaladu lil firash walil ahilil hajar wato ɗa namiji ne sai aka ambace shi firash saboda shimfiɗa ne na matarsa to haka nan mace shimfiɗa ne na mijinta to suna cikin shimfiɗu wato mata matan hurul ini da matansu na duniya wa furushin marfu'atin su matan abun ɗaukakawa kan gadaje sun hau kan gadaje wasu malayan suka ce marfu'atin suna nufin abun ɗaukaka darajansu darajansu ya zarta irin na duniya ba irin matan duniya ba ne ba sa ba haya ba sa fitsari ba sa haila ba sa haifuwa ba sa kaki babu kazanta kowane iri tare da su saɓanin matan duniya duka suna da irin waɗannan siffofin wa furushin marfu'a 'yan aljanna suna tare da mata abun ɗaukakawa sannan inna an sha'ana hunna in sha'a ubangiji subhanahu wata'ala ya ce waɗannan matan inna an sha'ana hunna tabbas mun halitte su in sha'an halitta mai kyau yan matan aljanna wato an musu halitta ta musamman domin ɗan aljanna ya ji daɗi daɗi na ƙololuwa wato ƙiran da aka musu ba irin ƙiran matan duniya ba ne a'a na musamman ne kawai sai dai in ka je ka gani shine ma'anan inna an ansha'ana hunna in sha'a. kenan a duniya ba irin su ba babu irin su a duniya daban suke kawai sannan faja'alna hunna abkaran muka mai da su kuma suka zama 'yan mata ba tsofaffi ba 'yan mata kuma ba zawarori ba wannan kamar yadda ubangi ta ala faɗa a cikin suratul rahman lam ya hunna insun qablahum wala jan babu wani mutum ko aljani da ya buɗe budurcinsu yan mata ne ba taba saduwa da su ba haka Allah ya halicce su ya ajiye su a aljanna wasu malamai suka ce abinda ake nufi da inna an sha'ana hunna in sha'an ana nufin matan duniya idan haka ne sai ya zama matan duniyan nan an sake musu kira in sha'an wani kiran daban ba irin kiran da aka musu a duniya ba kowace mata mata kwaskwari ma ko me za a ce kuskurima ko wato an dan gyaggyara ta ta fita daga siffan matan duniya duk ai bubbukan da matan duniya suke da shi to ita ba ta da shi shine ma'anan inna an sha'ana hunna insha matan ku na duniya mun canja musu halitta wani kala daban ba irin wanda kuka sani ba a in ba haka ba yan matan hurul ɗin za su rena su za su rena su ko shakka babu to amma idan aka canja musu halitta su ma suka zama kyawawa A yan matan wuri ini sai dai su musu ladabi ke sa a aljanna babu tsohuwa wata mata tsohuwa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ka roƙa min in shiga aljanna manzo Allah ya ce ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta juya tana kuka <laughs> manzo Allah ya ce a kira ta abin da nake nufi babu mai shiga babu matar da za ta shiga aljanna tana tsohuwa sai an canja mata kira amma da ita budurwa amma da ita yarinya to kaga wannan zai kuntarwa da matan duniya hankali ko don idan ana bayanin hurul ini na kaga za su yi tamanin kawai an je aljanna mijinsu ba ruwansu da su to ga hurul ini yaushe kuma za ka saurari wata matar duniya to amma ita ma a mai da ita hurul ini shikenan sai su zama daidai kenan to kaga wannan sai ya zama za su samu nitsuwa idan suka yi tunanin cewa za a canja musu halitta ba irin halittansu na duniya ba kaga kenan babu haila su ma babu haihuwa babu ba haya ba fitsari ba kaki duk wani abu na ƙazanta babu sannan kuma an ƙera su wata ƙira mai kyau wanda ta zarta irin na duniya sai zama kenan a duniya babu wata mace wanda ta kai ta kyau matar aljanna ubangiji ta ce inna an sha'ana hunna in sha'an wato mun halicci 'yan matan hurul ini halitta ta musamman matan duniya kuma mun sake musu halitta halitta mai kyau wata ta zarta irin tasu ayan za ta ɗauki duka ma'anonin guda biyu a ka'ida na tafsiri idan aya za ta ɗauki ma'ana guda biyu da malamai suka fassara sai a ɗauke ta akan hakan gaba ɗaya so da haka nan Allah ta'ala yana magana akan matan aljanna da kuma wato matan duniya wanda za su shiga aljanna dukkaninsu kyawawan mata ne ba kamar irin yadda ka san matan duniya ba ne sannan ubangiji ta'ala dai mai da su 'yan mata ba dai ba su basu a yadda suke ba sun tsufa ko kuma sun girma ba saboda kada ainihin shi dan aljanna ya ji bai damu da su ba tun da ya samu horul ini ita kuma kada ta shiga kunci ta shiga damuwa ta ga ta je ta tadda wata wanda ta fita saboda aljanna babu bacin rai babu damuwa babu jin haushin wani ba za ka ji haushin wani a aljanna ba don in za ka ji haushin wani to akwai bakin ciki kenan sannan Allah ta'ala ya ce عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وبنجدي تعالى إتي hunna abkaran muka mai da su yan mata sannan uruban masu tsananin nuna soyayya wa mazajensu uruban jam'u arubin almutahabbibatu ila zawjiha yanzu a nan duniya mace kai ka auro ta ka ba da sadaki kai hidiman komai tana zamanka kai kake ciyar da ita ka shayar da ita ka mata tufafi amma sai kaga tana ta maka yanga kana son a maka abu amma ba za a maka ba kai ado ma ba za a yi maka ba sai an ga dama balantana a maka ladabi ko a nuna maka soyayya to yan matan aljanna ba haka bane uruban ne masu tsananin nuna soyayya ne wa mazajensu shikenan idan ka samu ko a nan duniya ne ka auri matar da take tsananin nuna maka soyayya to ka gaba samun rabon duniya kam sai dai ka nemi lahira ko eh don manzo Allah sa ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah akwai jin daɗi a duniya amma fiyayyen jin daɗi a duniya shine ka samu mace ta gari shikenan magana ta kare in ka umurce ta tabi allati idza amartaha ata'atka wa idza nazarta ilaiha asarratka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik idan ka umurce ta za ta bi kace bari ta bari ina yi idan ka kalle ta kuma za ka yi farin ciki saboda iya adonta da tsaftanta da iya nuna soyayya wa miji sannan in baka nan za ta tsare kanta ta tsare maka dukiyanka to in ka samu irin wannan matar irin wannan matar ka gama samun duniya kai kan sai dai ka nemi lahira kawai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ƴan matan aljanna masu tsananin nuna soyayya ne wa mazajensu haka nan su ma mazajen a nan ma duniya a mace mace in ta samu mijin da baya nuna mata soyayya ita ma tana cikin wahala amma in mijinta yana nuna yana son ta to kullum kuma a zaman lafiya ake insha Allah idan wasu matan idan suka ga ka damu da su sosai sai su kama alfahari da wannan suna cewa wai sun mallake ka wannan duk shedan ne shi kuma in ya fahimci haka shikenan sai ya canja mata mu'amala ai ba haka bane ai ke ki nuna masa soyayya shi ma nuna miki soyayya shikenan sai a zauna lafiya in ya ga dama a ce kun mallake juna ba shi kenan ba ai dama illan a ce ta mallake ka <laughs> in kun mallaki juna babu wani matsala rayuwar za ta tafi yadda ake son ta ba za a dinga jin rigima a gidanka ba sai dai a gidan wani kawai to yan matan aljanna uruban masu nuna tsananin soyayya ne wa mazajensu sannan atraban jam'u tirbin wato sa'annin juna ne sa'annin juna mutasabiyatun fi sinni duk shekarunsu yawa wato ba amarya ba uwar gida ballantana mutum ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu duk shekarunsu iri ɗaya ya zo a ta ruwayan kowace shekaranta talatin da uku kowace ya shekara talatin da uku ne amma kuma budurwa ce ya shekara talatin da uku wataƙila karkace to ya a nan duniya ne ta tsufa <laughs> a ina aljannan ba irin na duniyan ba ne Eh, ko anan duniya ma in ta ɗan girma budurwan sosai ai tafi akan yarinya karama domin ta isa mace kenan sosai ta san mahimmancin aure saboda haka shekarunsu iri ɗaya babu wani maganan a fifita wannan a ce wannan tana da yarinta wannan ta tsofa babu wannan a traban sa'annin juna ba mai nuna wata wani abu kowace daidai suke daidai wa daidai. to wannan su ne 'yan matan aljanna amma kai in ka tara mata biyu ko uku ko hudu dole wata tafi wata shekaru to kaga ba irin wannan baya samuwa a duniya amma kuma yana samuwa a aljanna haka Allah yake halittansa to wayannan ni'imomin gaba ɗayansu an tattara su ne li ashabil yamin ga waɗanda ake ba su littattafansu a hannun dama shi yasa da zaran lahira a lahira karɓi littafin a hannun dama to ka san kai dan aljanna ne kawai ba ma sai an tsaya ba sai an yi hisabi ba kai da kanka zaka karanta kai da kanka ko ka ko baka iya larabci ba a duniya sai ka iya alheri ko ba wanda zai koya maka Allah ne kawai zai halitta maka iya larabcin sai ka karanta ka gane ka fahimci me ke cikin sa wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqin mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada har mujrimi wanda ba mutumin kirki ba in an bashi shi littafinsa zai gani sai ka ga hankalinsa ya tashi ya dinga cewa ha wannan wani irin littafi ne wani irin fayil ne baya barin karami ko babba sai ya rubuta saboda duk abin da ya aikata a duniya ya gani na laifuffuka wannan littafin ya haka babba da karami a ce haka ne haka ka aikata Allah baya zaluntan bayinsa komai da komai sai ka gani to haka nan shi ma dan aljanna da ya bude zai gani sai dinga cewa ku karanta jama'a ku duba result ina ku duba ainihin sakamako na to duka wayannan nimomin an tanada wa li ashabil yamin ga waɗanda za a ba su littafin su a hannun dama wato fayil ɗin aikin su na duniya da hannun dama za su karɓa Allah ya sa muna cikin su to wayannan mutanen shin daga cikin mutanen farko ne ko mutanen ƙarshe so bangi ta lace sullatun min al wasu jama'an daga cikin ashabul yamin suna cikin al'ummatan farko wato annabawan suka al'umatan annabawa suka gabata jama'ar annabawan suka gabata wa sullatun minal akhirin wasu jama'an kusa daga cikin jama'an karshe su ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama sullatun minal awwalin wasu jama'an daga cikin su suna cikin jama'an farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sullatun min akhirin wasu jama'an kuma ya zama suna cikin jama'an karshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan a can baya wajen as-sabiquna as-sabiqun wato manya-manyan waliyan Allah annabawan Allah da siddiƙai da shahidai da wanda suka kai ƙololuwa a wajen imani sai Allah ta'ala ce sullatun min al-awwalin wa qalilun ha min al-akhirin saboda abun baya baya yake wasu jama'an daga farko kaɗan kuma a ƙarshe wato 'yan kaɗan ne a ƙarshe ƙarshen zamani amma a nan kuma ashabul yamin saboda su matsakaita ne sai aka ce wasu jama'an akwai daga farko wasu kuma a ƙarshe ba ce 'yan kaɗan daga ƙarshen ba na ƙarshen ma suna da yawa suna da yawa saboda haka kenan ashabul yamin su suka fi yawa akan as-sabiqun as-sabiqun as 'yan kaɗan ne saboda ƙololuwa ce ta daraja annabawan Allah da siddiƙai da shaidai da sauran kuma bayin Allah wanda imaninsu ya kai ƙololuwa da kuma ayyukansu na gari sai ubangiji ta ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimali وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مت المسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Ubangiji ta'ala bayan ya mana bayanin as-sabiqun as-sabiqun ya mana bayanin ashabul yamin su ne kashi na biyu sannan ga kashi na uku su ne ashabul shimal su ne koma baya su ne koma ba imma da sababin rashin imaninsu ko kuma suna da imani amma ba su da ayyuka na gari masu yawa suna sabon Allah to wa'in su ne ashabu shimal wato waɗanda za su karɓi littattafansu a hannun hagu za su karɓi takaddunsu fayil ɗinsu da mala'iku suka rubuta a nan duniya da hannun hagu don duk abin da mutum yake ana na ana rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid akwai wani mala'ika da yake kula da kai yake tare da kai yana rubuta kyawun ayyukanka yana ta dama da kai akwai kuma wani a hagu shi ma yana kula da kai yana tare da kai yana rubuta ainihin munanan ayyukanka to wayannan abubuwan bayan an tattara kabar duniya shikenan za a hada fayil din sai an yi tashi alkiyama sannan a baka to wanda aka bashi a hannun hagu sune ashabu shimal sai Allah ta'ala ya ce ma ashabu shimal mamakin hasaran su mamakin su a lahira su kan ba su da daraja ya da su kasance fi samumin wa hamimin fi samumin suna cikin wato tururi na wutan jahannama wato iska mai zafi na zafin wutan jahannama wanda za ta dinga shiga cikin jikinsu ta tsakanin wato kofofin gashinsu shine ma'anan samun wato wuta kafin ka zo ta idan iska yana kada ta zaka ji wani zafi yana ratsa riganka yana shiga fatan jikinka ko wutar duniya ce to ballantana kuma a ce wutan wutan lahira to su kan wayannan ashabu shimal suna cikin ainihin wannan wuta din wannan tururi na wuta din sannan wa hamimin suna cikin kuma ruwan zafi tafashashen ruwa shine za a sha za abin nan shine za a dinga zuba musu a kansu kuma sannan shi ne za su dinga sha shi ne ma'anan ashabul abun nan hamim wato azaba ne kan azaba ga wutan jahannama na ƙona su sannan kuma gashi ana zuba musu ruwan zafi ubangiji ta ala ce fallazina kafaru qutti allahum siyabun min narin yusabbu min fauki ru'usihim hami yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid wato waɗanda suka kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala za a musu riga ta wutan jahannama za a yayyanka musu riga wutan jahannama kowa a bashi yasa sannan za a dinga zuba musu ruwan zafi kuma ta samansu ruwan zafi wanda wannan ruwan zafin zai ratsa jikinsu ya je ya yayyanke musu kayan cikinsu da fatan jikinsu kuma sannan ga guduma ta ƙarfe wanda ake dukansu da ita wannan guduman idan aka bugi ɗan wuta daga saman wuta sai ya nitse karkashin wuta sannan idan ya nitse kuma zafin wutan da bala'in da ke cikinta sai ta cillo shi sama ta harbo shi sama tana harbo shi kuma wayannan mala'iku masu guduman sai su bugi kansa sai ya sake koma kuma karkashin wuta ɗin sannan wuta ta sake ɗago shi sama su sake dukansa a haka har abadan abada in kafuri ne babu ranar da zai fita shine ma'anan walahum maqami'u min hadid to wannan fa shine ita ce wutan jahannama ita ce makoman ashabu shimal wanda bai gyara imani sau bai aiki na gari ba haka za a bashi littafin sa a hannun hagu kuma ya je shiga wannan azaba shi yasa Allah ta'ala da ya gargadi ya faɗi siffofin yan aljanna ya faɗi siffofin yan wuta sai kuma yace faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atadna lil naran ahada bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'al murtafaqa wanda ya ga dama yayi imani wanda bai ga dama ba kar yayi amma ku sani cewa mun tanadawa waɗanda ba su yi imani ba wutan jahannama wanda katangun wutan jahannama za ta kewaye mutum zai zama samansa wuta sa wuta damansa hagunsa gabansa bayansa ko ta ina wuta ne yana tsakiyar wutan jahannama idan za a sa masa kishirwa kuma a cikin wutan jahannama kish idan ya nemi a bashi ruwa sai a bashi tafashashen ruwa shine hamim din idan an bashi wannan tafashashen ruwan zai je yayyanke abun nan hanjin jikinsa shi ruwan kaman dalma ne kalmuhli yashwil wuju wato an narka ruwan kaman dalma wanda yana kona fiska da zaran ya ɗauko ruwan ma kan ya kai shi bakinsa ma fiskarsa ta kone idan ka je mai shayi ya zuba maka shayi ko ka zuba shayi a gidanka kafin ka kai bakinka in mai zafi ne za ka gane in mara zafi ne za ka gane akwai wani tururi da za ka ji ya bugi fiskanka to haka da su haka yan wuta wannan tururin zai kona musu fiska amma in a nan duniya ne shayi mai zafi sai ka zo za ka kai shi bakinka sai ka ji wuta tururin wuta yana dukan fiskanka ya za ka yi sai ka ajiye ka je ka nema ka ce a ɗaga maka shayin a fifita maka shi to amma dan wuta bai isa ba gashi wutan tururin yana kona masa fiskansa kuma dole sai sha wannan ruwan babu daman ya fasa to kaga azabar duniya ba irin ta lahira ba azabar lahira ba irin ta duniya ba ne to haka nan za a basu wannan wutan ubangiji ta lace tir da wannan abun sha din kuma wutan jahannama ta yi muni a ce ita ce wurin shakatawan mutum nan ne wurin zamansa to wannan shine halin yan wuta kuma su kone su kone su kone amma kuma a sake gina jikinsu kuma su ƙone su kone sannan a sake gina jikinsu kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab duk lokacin da fatansu ta kone sai a sake musu wata fatan kuma don su ɗanɗani azaba su ɗanɗani azaban Allah kuma za a gina mutum fa ba irin ginin duniya ba yanzu dan wuta a duniya in mutum ne yadda yake a duniya nan wutan jahannama mai za ta ci wala sai an sake masa kira sai ya zama ƙato kaurin fatan jikinsa sai ya zama zira'i arba'in ya zama dogo tsakanin kunnensa farfajiyan kunnensa nan da ainihin kafaɗansa tafiyan shekara arba'in tsawon wuyansa kawai to tsawonsa kuma ya zai kasance sai an gama gina jikinsa amma duk da aka wuta fa sai ta difa shi gaba ɗayansa ta narkar da shi sannan kuma sai a canja masa wata fata a sake mai da jikinsa liya zuƙal azab don ya ɗanɗani azaba a inda zai kurmushe ne kawai shikenan ya kare ai da babu wani matsala kawai da ya kare ba shikenan ba ba abin da zai je ai to amma ina shi yasa da su yi burin su mutu mutuwa ta zo ta ɗauke su amma ko mutuwan ba ta zo ba za mu karanta a can gaba duk wani bala'in da zai sa mutum ya mutu to zai same shi a wutan jahannama amma kuma bai zai mutu ba inda zai mutu da ya futa yasa za su nemi maliku ya roƙa musu Allah ya ɗauki ransu ma a ce a innakum makisun za ku zauna har abadan abada ba za a fidda ku daga wutan jahannama ba to wannan azaban ta kai inda ta kai to ko wutan duniyan nan aka ce za a tsoma mutum a ciki zai kai labari wutan duniya fa in ta dafa mutum ba abu mai matsala in aka kai mutum asibiti kamar a ce wai ya kone ne sai ka ga abun ana ta jinya mutum ya yi shekaru kunan wuta bai warke ba ko ya warke ma gaba ɗaya ba sa abu ya zama wani iri in dai wutan ta shige shi sosai wutan duniya fa kenan nan ma dan shiga yayi ya gudu ko aka kubutar da shi balantana wutan lahira manzala sassama ya ce na rukun hadhihi ma yuqidu bani banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari wannan wutan da dan adam yake kunnawa a duniya yanki kwaya ɗaya ne daga cikin yanki saba'in na wutan jahannama wato wutan jahannama ta ninka wutan duniya zafi sau saba'in sai sabai suka ce ya rasulullahi inna halakafiya kafiya suka ce rasula ai wutan duniya ma ta isa azaba ita kanta ma ta isa azaba sai ya ce innaha fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harbiha an fifita an ninninka wutan lahira akan wutan duniya wato da ƙarin ninki 69 kuma kowane ninki ɗaya zafinsa ya kai irin na wutan duniya shi aka ninka sau 70 aka fifita ta lahira akan ta duniya sau 69 ina mutum da ya sa ransa wannan wutan kawai duk wahalan da zaka sha a duniya labarin wutan nan kawai ya ishe ka kai haƙuri ka gyara imaninka ka gyara ayyukanka domin ka samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah mai hikima ne a cikin ƙur'aninsa at-targhib wa tarhib idan ya kwadaitar da kai aljanna kuma sai ya ta ka karka je ka shiga wutan jahannama in ya faɗi yan aljanna irin ayyukansu sai ya faɗi yan wuta kuma da irin ayyukansu saboda in kana da hankali sai ka nisanci aikin da zai kai ka wuta ka dukufa akan aikin da zai kai ka aljanna idan duniya ne za ta hana kai to duniya ba komai bane za ta kare idan mutane ne za su hana kai mutane wallahi ba su isa su kare ka daga azaban Allah ba ba gunde isa ya hana Allah ya maka azaba ba abin da za su iya maka to kar mutum ya jawo kansa azaba da wahala ubangiji subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin wutan jahannama sannan Allah ta'ala ya ce wa zillin min yahmum yana cikin inuwa min ya hamum wato na hayaƙi bakin hayaƙi, wato hayaƙin wutan jahannama kawai ya lullube shi wurin ya zama baƙi kamar inuwa ai ba inuwa ba ne zafi ne ai inuwar yan aljanna inuwa ce mai sanyi sannan kuma inuwa ce wanda take ba ta yankewa amma wannan inuwar ma ta hayaƙin wutan jahannama ne kaga inuwa mai zafi kenan wannan ya dai ta kara maka duhu kawai amma babu wani sanyin da za ka ji shi yasa ubangiji ta ce labaridin wala karim labaridin ita wannan inuwan ba mai sanyi ba ne irin inuwar duniya ko irin inuwar aljanna sannan wala karimin ba mai kyan gani ba ne in ka ganta ma hankalin ka zai tashi saboda hayaki ne bakin hayaki irin na wutan jahannama ko a nan duniya gobara ta kama kana hango hayaki baki zaka ga abun abun tsoro ne a nan duniya ma ballantana kuma a ce irin wutan jahannama ita ne fa za ta lullube su a musu inuwa da ita to kenan duk wani azaban da wuta ta kunsa dan wuta ana masa nau'i irin na wannan azaban kaga wannan hayakin ganinsa abun tsoro kuma inuwarsa mai zafi sannan tururin wutan jahannama da iska mai zafi da take bullowa daga wutan sai ya sai ya shiga jikinsa ya ɗanɗana masa wannan zafin sannan kuma uwa uba a zo a zuba shi a cikin wutan jahannama ɗin ta ƙona shi ko ta ina jikinsu ya dinga ɗiwa ɗiwa amma wannan ɗiwan shine abun shansu azaba kan azaba a dinga ba su ɗiwan ana ta ɗura musu shi a cikinsu ana ta ɗura musu shi hanji cikinsu ya yi ta ɓallewa kawai yana ta kecewa azaba kan azaba so da haka duk nau'i na azaba na wuta dan wuta yana samun su Allah ya kare mu sannan Allah ta'ala sai ya ce innahum kanu qabla zalika mutrafin wato su waɗannan mutane menene ya kai su wannan azaban ne su ashabu shimal me yasa suka shiga cikin wannan wahala aka shigar da su cikin irin wannan azaban da ɗan adam bai isa ya jure mata ba innahum kanu qabla zalika muturafi sun kasance a nan duniya mani imta ne yan hutu ne wato ba sa wahalar da kansu wajen yi wa Allah subhanahu wataala da'a hutu kawai suka zaba wa kansu shi yasa suka shiga wannan hali to idan ka biya wa hutu baka dage da ibada ba baka dage wajen neman gyaran ka ba sai ka je ka fada cikin wutan jahannama wutan jahannama kuma babu hutu saboda aljaza'u min jinsil amal nan ka nemi hutu to fa a lahira ba ka samu hutu ba a nan duniya ba ka da hutu to lahira kuma za ka samu hutu to kuma duk mutumin da ya ce zai yi addinin nan yadda ya kamata a yi shi ai bai da hutu kullum cikin ibada yake kullun cikin nisantan sabon Allah da yi wa Allah ta'ala da'a me Allah ya halatta ko ya wajabta na yi menene Allah ya haramta min in nisance shi Kullum cikin wannan damuwar yake yana tsakanin bainal khawfi war raja tsakanin kaunar rahamar Allah ta'ala da kuma tsoron kada Allah ya azabtar da shi to ina ya huta ai la rahata fi duniya babu hutu a duniya amma wanda yake hutawa zai irin yadda kafurai suke hutawa ko za su yi ibada ma dai su je coci su dan yi rawa su yi waƙa shi ke wai sun yi ibada kaga wannan shi ma hutu ne shakatawa ne mutum ya ce zai irin wannan to ya sani kuma ya je lahira ba zai huta ba domin yan wuta abun da ya kai su huta ubangiji ta ce innahum kanu qabla zalika mutrafin sun kasance masu hutu inta su sun zabi ba wahala yace zaka zo ka sallah azumi zakka abun nan neman ilimi fahimtar addini jihadi eh, aikin haji duk abubuwa ne masu wahala ka bar wannan haramun ka bar wannan ka kula da iyayenka ka kula da yan uwanka duk abubuwa ne masu wahala to mai neman hutu ba zai iya yin wannan ba to in ka bar wannan kuma wahalan din to zaka je ka tadda wata wahalan kuma a lahira Allah ya kiyaye mu sai Allah ta'ala ya ce wa kanu yusirruna alal hinsil azim su waɗannan mutane wato yan wuta bayan hutun da suke yi ba sa yi wa Allah ta'ala da'a sun kasance yusuruna suna dagewa suna zarcewa suna dawwama alal insul azim a bisa laifi mai girma wato ba sa barin sabon Allah ba sa tuba su koma zuwa ga su koma zuwa ga Allah ta'ala alhinsul azim wannan laifi mai girma wasu malamai suka ce shine alkufru billah kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi bin Abba ya ce a shirku sun kasance suna yin shirka ne wato akwai bambanci tsakanin kafirci da shirka ko shi kafuri kwata-kwata ya yi wa Allah tawaye ne babu ruwansa da Allah kawai ya wa Allah bai da alaka da addinin Allah amma mushriki kuma yana bautan Allah kuma yana bautawa wani daban shi yasa a cikin musulmai ana samun masu shirka saboda sun yadda da la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah suna sallah suna azumi suna zakka suna aikin haji amma kuma suna yi wa Allah ta'ala shirka ta wani bangare sun riƙe wani a matsayin kamar Allah to wa'annan su ne masu shirka to duk wanda yake shirka wa Allah subhanahu wataala yana dawoma akan wannan shirkan to zai shiga cikin wutan jahannama wasu malamai suka ce alhinsul azim ana nufin alyaminul ghamus wato suna rantsuwa ta ƙarya ka san abu ba haka yake ba ka ce billahi lazi la ila illa huwa kaza ne ko wallahi kaza ne kuma ka san ba haka bane to wannan rantsuwa ita ce alyaminul ghamus babban laifi ne yana cikin almubiqat sab'ul mubiqat abubuwa guda bakwai masu halakar da mutum ranar alkiyama wato a ciki akwai rantsuwa ta ƙarya an ambace ta gamus da annaha ta gamisu sahibaha fi nari fil tana dulmuyar da mutum a cikin zunubi kuma ta dulmuya shi a cikin wuta shi yasa aka ce mata al-yaminul gamus to mutum ya kiyayi rantsuwa ta ƙarya ba karamin laifi bane a wajen Allah subhanahu wataala ayan za ta iya ɗaukan dukkan ma'anoni guda biyu duk wanda yake kan kafurci ya ya tuba har ya mutu to ya sani yana cikin wutan jahannama wanda yake kan shirka ya ƙi tuba har ya mutu yana cikin wutan jahannama wanda yake rantsuwa ta ƙarya bai tuba ba bai bari ba ya zarce yana har ya mutu to ya sani sakamakon sa wutan jahannama ne saboda haka mutum ya nisanci dukkan waɗannan laifuka waɗanda suke kai mutum zuwa ga wutan jahannama ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba kuma ba siffofi ne irin na 'yan aljanna ba sai Allah ta'ala ya ce وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Ubangiji ta lace wa kanu ya ƙuluna su ‘yan wuta a nan duniya sun kasance suna cewa a mitna yanzu idan muka mutu wa kunna turaban aka binne mu a kabari muka zama turbaya wa izaman muka zama kasussuwa kawai babu nama a jikinmu a inna la mab'uthun yanzu za a tashe mu wai suna mamaki ya za a yi mutum bayan ya mutu ya diddige ya zama saura kashi kawai ƙasa ta cinye shi kuma a ce a sake ta da shi ranar alkiyama kan suna mamakin wannan abu to me abun mamaki da can akwai kashin ne kafin a halicce shi babu kashin babu komai ba sura ba labari ba taɓa yin irin ka ba Allah ta'ala ya yi ka to menene kuma zai gagare shi bayan ya kashe kai ta da kai na farkon bai gagare shi ba sai na biyun zai gagare shi kaga wannan akwai rashin tunani da rashin hankali wato wannan abu abun mamaki ne ka yadda Allah ne ya halicce ka don kafirai sun yadda Allah ne ya halicce su su dai ba su yadda su yi abun nan shi kaɗai ne abun bauta ba amma sun yadda Allah ne ya halicce su to ya ka yadda Allah ne ya halicce ka sannan kuma baka yadda zai tada kai ba wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah da zaka tambaye su ya halicce su za su yi maka Allah to don me yasa ba za su yadda kuma Allah zai iya sake halittar su ba bayan sun mutu kaga wannan shine wato abun mamaki shi yasa ubangiji ta ce wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid in dai zaka yi mamaki to kai mamakin maganan waɗannan mutane wai in mun zama turba yanzu za a sake halittar mu sabuwar halitta to me abun mamaki a ciki menene abun shakka a ciki to in ba kafuri ba babu wanda zai yi wannan tunani shi yasa ubangiji ta ce ulaika allazina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waɗannan sune wanda suka kafurce ubangijinsu su sannan kuma sune wanda za a musu kukumi ranar alkiyama a daure hannayensu da kafafuwansu a haɗa da wuyansu sannan kuma inan sune yan wuta wanda za su dawoma a cikin wuta har abadan abada wato gwagwarmayan fa da aka yi da kafurai babban gwagwarmaya shine maganar imani da ranar alkiyama da sun yadda za a tashi mutum bayan ya mutu da sun yi imani da Allah ta'ala da sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san in aka tashe su din nan to kuma ba su da wani iko ba wani abun da za su iya yi sai abun da aka hukunta a kansu to amma sai suka ki suka ce in an mutu kawai an balbalce ni. ba za a tashi ba in an mutu shikenan an balbalce babu wani tashi da za a yi wannan shine wanda ya sa suka kangare suka ki su yi imani Ubayy bin Khalaf ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu wani kashi na mutum wato kashin yayi irin diddige wannan ya zama kaman to ka saura ka murmusa shi ya ya abu ne ya zuba sai ya dauko kashin haka a yanda yake sai ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya murmusa shi haka shikenan sai ya zama to ka ya zube sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atasumu anna Allah yab'athu hadha wai kana riya Allah zai tada wannan wannan kashin da ya didigan kai kana wai kana riya Allah ta'ala zai tashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na'am yab'athuka thumma yu'adhibuka Allah zai tashe ka sannan kuma ya azabtar da ka sai Allah ta'ala ya sauka da awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim yanzu mutum abun mamaki bai ga cewa Allah ta'ala ya halice shi ba daga digo mani mani ne ba da aka yi mutum bai kai kashin ba bai kai diddigen kashin ba sanan wai da aka halice shi da digon mani yanzu ya girma ya zama mutum wai ya zo yana bugawa Allah misali yana cewa wai wa zai raya kashi bayan ya diddige dan adam kenan ba kai babu kai ba labarin ka qad ata al insanu hinu qad al insanu hinu min dalikum shay'an ba kai ba labarin ka Allah yayi ka bi adam da ya hawa da karkarin annabi adam aka aka dinga yin sauran jama'a da mani wai kuma yanzu ya girma ya yi hankali wai kuma yana bugawa Allah misali wai ya za a yi wannan abu Allah ya tashe shi to shi shine Allah ya ce wanda ya halicce shi da farkon shine kuma zai tashe shi zai raya shi ya busa masa rai dama babu ran aka yi shi babu misalinsa babu diddigansa aka yi shi to yanzu wanda ya wannan aikin shine zai tashe shi kuma ya san halittansa kamar yanda ya na farkon haka kuma zai na na ƙarshen kuma Allah ta'ala bai sha wahala wajen yin na farkon ba balle ta na ƙarshen kuma ya sha wahala saboda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu in yayi nufin zai abu zai ce kasance sai abun ya kasance kawai shikenan kasance kaza mutum kasance sai mutum ya kasance shikenan fa tashi mutum shikenan rai shiga cikin jikinka jiki dawo shikenan sai ya dawo to menene zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala in ba dimwa irin ta kafuri da rashin sa ba to ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sun kasance suna cewa wai in mun zama turbaya muka zama kashi yanzu za a tashe mu kenan ba su yadda ba suna shakka har suka ce kuma awa aba'unal awwalun har ma da iyayenmu na farko kakaninmu wanda suka rasu su ma za a tashe su yanzu kakaninmu ma za a tashe su bayan sun mutu wai suna mamaki Ul innal awwalina wal akhirin ubangiji ta'ala sai musu raddi yace ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal awwalina wal akhirin tabbas mutanen farkon kakaninsu da iyayensu wal akhirina da na ƙarshe su din la majmu'una abun tattarawa ne ila miqati yawmin ma'lum izuwa wani lokaci na rana sananniya ita ce ranar alkiyama babu wani wanda za a bari ba a tashe shi ba ita ce ranar alkiyama da na farko tun daga farkon halittar duniya har ƙarshe Allah ta'ala sai ya tashe mu kuma ya sa aje mu a wuri guda zalika yawmun majmu'un lahu nas wa zalika yawmun mashu wannan rana ce da Allah subhanahu ta'ala yake tattara mutane a wannan ranan kuma rana ne wanda kowa sai ya halarce ta sai ya halarci wannan ranan babu wanda bai je ta ba kuma za a tashe mu a cikin wani irin hali manzala sa sun ce innakum satusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan gurla za a tashe ku ranar alkiyama hufatan ba takalmi uratan da tsirara gurlan ba kaciya kowa da loba kamar yadda ka zo duniya haka nan za ka tashi a lahira kama badana halkin khalqin nu'idu yadda ka zo duniya baka zo da takalmi ba sannan baka zo da riga ba baka zo da kaciya ba to haka nan za a tashe ka ranar alkiyama ubangiji su wataala ya kara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ne ba mu ikon nisantanta za mu tsaya nan insha Allah sai gobe mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh